والصلاة والسلام على رسول الله اللهم أهدنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الشمال الأول ga watan zulkaida hijiran manzon Allah sallallahu miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu da sha allah ya sake ba mu ikon dawowa wannan masallaci na ibn taymiya da ke kofar gidan alhaji sani mai kaji domin ci gaba da karanta shambo mahadiya kamar yadda muka saba cikin mirasi mun saba ya abiyar mun ga lokacin da uba da uwa suke ɗaukar sudufi da shamuta na sai ya kammala suke ɗaukar sudufi yau za mu je ga matsalar kaka shi ma yana cikin masu ɗaukar sudufi za mu yi bayanin shamutan da yake ɗaukar sudufi بسم الله muna bayanin waɗanda suke gadon kudisi ne ma'ana a karka dukiyar mamaki shida a ba kowannen su kashi ɗaya nau'in mutane bakwai ne mun yi bayanin uba da shamsan da yake gadon sabisi mun yi bayanin mahaifiya da shamsan da take gadon sabisi yau kuma za mu yi bayani game da kaka da shamsan da yake gadon sulusi الإمام الرحبي رحمه الله yana cewa walitattu mitulul abi inda faktihi kaka kamar uba ne a lokacin da ba uba ya gargaji kansa kamar yadda uba ke gadar san fi hauzi ma yusi buhu wa madigi fi hauzi wajen an sa ma yusibuhu abinda ba ke samu ya karba na gadon kansa idan an mutu an bamarai to haka shi ma yakan sami irin wannan nau'in rabo na gado wa majini a lokacin da aka tsara ma uba kaurin gado to in kaka ke matsayinsa shi ma akan kama masa kaurin gari wato imamu mahadi yana son ya gaya mana lokacin da uba kan gaji famali to kaka na iya gadon wannan famalin su na asali lokacin da wani yanayi ya canza uba zai gaji dukiya sama da sudusi ko ya gaji dukiyar dinki ba to yanayi na iya juyawa kakan ma ya gaji dukiyar dincika shi ne masjid minal madadin ai ziyada illa iza kana hunaka ikwa. sai bakin wannan kaka lokacin da wanda zai gada ya mutu yana da yan uwa shakikai ne ko abai to a nan ba zai iya zama kaman uba ba kulura idan ku ba. ɗansa ya mutu sannan akwai ɗan uwansa shaƙiƙai akwai ɗan uwansa da abai ubadin zai kau da su waje ɗaya ya gada dukiyar gaba ɗaya amma kaka bai da wannan ƙarfin suna hana shi ya gaji mene dukiyarsa gaba ɗaya domin su masana ilimin gado sukan ce uba kai tsaye ne su da wane ba kaka kuwa alaƙarsa da jikansa ta ɓangaren abin da ya haifa ne uba kenan ɗansa kenan su ma 'yan uwa akwai lokacin da suke gaje dukiyar zuciya amma inda kaka ƙarfin kaka ƙarfin yan uwa ne me alaƙan yankuwa uwa da mamaci uba me alaƙan kaka da mamaci uba don haka ba zai hana su gado ba yadda uba zai hana su in za ku tuna can can baya lokacin da muke karanta wancan littafi mun yi bayani cewa yana da zaɓi biyu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko dai ya dauki sulusul baki ko kuma ya shiga cikin yan uwa ai yi gaja-gaja da shi shi ma ya ce an yi abokinku ne hannun wannan bayanin magani zai ce ni abokinku ne in ya ga nan zai fi mashi riba sai shiga ya ce ni abokinku ne a haba da ni alakullin Hali. kaka a wannan matsayi ba daidai yake da uba ba sauran baya yi ne? sha ai wannan hasken ya yi mun kasa ana fahimta don nan ba jikin yawwa yawwa sannan shi ne ce illa iza kana hunaka ihwa likaunihim fil qumbi wa hawa mutwa saboda kasancewarsu kusancinsu da mamaki, abu ɗaya ne da kusancin su da kaka duka suna da alaka ne ta ɓangaren uba wanda ya rasu shi ya sa kaka ya gangaro ya ce ai ni na haifi uban shi ‘yan uwa suka gangaro suka ce ai uban shi ya haife ni kun ji sha'adi na daya wanda yake ko matsala ta farko wanda ake bambanta kaka da uba au abawa ne ma'ahuma zaujin wa'if falkunmu da sulusi ma'aliyar da jamif au abawa ne ko kuma kaka na da bambanci da uba a lokacin da mamaci ya rasu ya bar iyayensa uwa da uba an gane sa'annan ga miji ko mata mulura yau da mutum zai rasu ga mahaifiyarsa ga mahaifinsa ga matansa matan za ta ɗauki ɗaya bisa hudu ne na ji abin da ya bari a duniya uwa tana da sulusul baƙi ne uba kuma yana da nisfi ne wato sulusani lilbaƙi to amma idan mutum ya rasu ya bar mahaifiyarsa da kakansa da matarsa a nan kaka bai kai darajan wane mahaifi ba don haka uwa za a ba ta sulusu jami'il mali sulufin dukiyar gaba ɗaya za a ba ta kasa uku a ba ta kashi daya mata a kasa daya a ba ta kashi nawa a kasa hudu a ba ta kashi daya kaka sai ya gaji abin da ya saura ina fatan an fahimta kagan abu zai koma sha domin shi ne zai hada mana kudu da uku in ya koma sha biyu uwa a ba ta kashi hudu saura takwas mata a ba ta kashi uku saura nawa biyan kaka sai ya gada wanda da uba ne ba haka ba ne rabon uwa zai kasa Yawwa sulusul baki za a ba ta in mata ta kwashi kashi daya cikin hudu sai a ba uwa kashi daya uba sai ya rike rabi kaga ya yi ƙasa da uba a nan ya gaji biyan ne kashi biyar cikin sha biyu a lokacin da uba zai kwashi kashi shida ne nan ma ana samun bambanci tsakanin wane da wane tsakanin kaka da uba wa haka za laisa aw abawani ma aw huma zawjin wa mithqal ummi lil thuluthi ma وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة wa'adi? وأم وأبي هكذا بايا جيدي a lokacin da ɗa ya mutu ba ubansa sai kaka sai kuwa sai mata can ko da namiji ne haka abin yake zauki din nan namiji nan mata ce ta mutu ga mijinta ga mahaifinta ga kaka kaka ba zai zan daidai da uba ba da uba ne idan aka raba dukiyar biyu aka ba miji rabi kuwa sai ta ɗauki sulusul baki amma tun da kaka ne ita ma sai a ce mai mace sulusi na mene na jami'in mali abinda ya yi saura kuma sai kaka ya yi amfani da shi da haka yin an kasa shida sai a ba miji kashi uku sai a ba uwa kashi biyu kaka zai dauki kashi daya to a wannan matakai guda uku ana bambanta uba da kaka wa hukumuhu kan hukumin tsaye aji mukammilil bayani fil halaki hukuncinsa da hukuncinsu zai zo dalla-dalla in an zo wajen baje waye kaka mai yin rabon kaka waye uba mai yin rabon uba wanda za mu kammala bayani a cikin dukkan halayen nan da muka ambata nan sharuɗan gadon si ake maka bayani a kai da kuma inda ake samun bambanci tsakanin kaka da mahaifi shi kenan alasa a bayatin sun fita mai sharhi ya ce Wani inda fasil abdi mislul abd abinda malam yake nufi da dangon shekara na farko kaka lokacin da ba uba to kamar uba yi a hukunci wannan jamhurin ulama duka a hakan suka tafi yana tsayawa makwafin uba ya yi gado in ma daibir bilfarbi ko ya yi gado a asibi ko ya yi gado bilfarbi wata asibi duk ba na wannan kaka ma na yi fi da sa. fi ahabihi sulusa wajen ya anshi ɗaya bisa shida na dukiya ma'a da waladin a lokacin da mamakin yana da ɗa ko da ɗa ba zai hana shi gado ba ko ‘ya'yan kuma sun kai nawa na ga kaka yana iya cin ɗa gado to mutum ya mutu yana da ‘ya'ya goma dun maza da kakansu haka ka ɗaya bisa shi da ne su kuma biyar din da ya ragu za a kasa goma kowa ya kwashi kashi daidai na ga ya fi su nesa ba kusa ba rabin na kaka kila ma sun kai dozo awwala libini ko jika ɗanɗa shi ma bai hana kaka gado sudisi yake gada ijima'an wannan haka malamai gaba daya suka yi ijima'i wato babu saɓani cikin wannan matsala lubarajin aya saboda aya ta yi bayani zahiri cewa wale abawai hilin kullu wahidin min umar sulusu min mata maka in kana da walad li'annal jadda yusamma abba yusamma abba kaka ana kiran shi uba saboda haka wale abawai hilin kullu wahidin min umar sulusu min mata maka in kana lahu walad ya kunshi uba da kaka a lokacin da ba uba haka nasi ya tabbata a ta a hadisi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa anan nabiyu la kazibu A nabi abdul muttalib ni ne manzo gangariya babu karya cikin al'amari ni ne kuma kan abdul muttalib abdulmutalib kakansa ne mahaifinsa abdullah kakansa abdulmutalib ya ce ni ne san abdulmutalib babu laifi in ka danganta kanka da kakanka amma wani ba wannan ba fadahuhum li'abari kowa a daɗa masa inkiyarsa da sunarsa da mahaifinsa wa qawluhu a ɗangon baitin na ƙarke inda ya ce fi haudi ma buhu wa madar wajen an san abin da rabon da mahaifi ke an sa kai hajja ƙari in za a ƙara ma mahaifi shi ma kaka za a ƙara masa shi ne muka bayani yana iya gado bilfamfi yana iya gado bitta asiri. yana iya gado bil fardi wa asiri saboda haka yana iya kwashe dukiya duka kuma ana iya bashi rabon shi idan akwai wani da ya kasa cinyewa a dawo mashi da saura ya cinye kal'ab zahiruhu annahu kal afi jami'i ne, idan ka dubi wannan tsangon magana a zahiri sai ka ce kenan da shi da uba a komi ba bambanci wanda kuma ba haka bane daga fassarar abiyat din mun gane sukan samu bambanci a wasu lokuta فيغوض jami'al mali idan انفرد kaka yakan tattara dukiya gaba daya ya kwashe idan ya zai shi kadai ne mai gado ba mai tarayya da shi ko ya danna wanda zai yi tarayya da shi ya fi karfin in akwai ma wa ya kudu ma alƙalil kumud kuma yakan kwashe abin da kasan mutane suka ciye tsawa in lam yakun lil mayyit waladun wala walad ibn idan mamacin bai haifa ba namiji ko mace ba a kuma haifa masa jika na wajen ɗansa ba walakin na amma duk da haka yukhaliful abdul kaka yakan sami bambanci da uba fi masail a cikin wasu matsaloli a gano falihaza saboda haka mai littafi tafna min a talata masail ya kanke matsaloli uku kamar haka al'ula yani al-mas'alata al'ula إذا كان مع الجد إخوة لأبوين أو لأب idan tare da kaka akwai ‘yan uwa shaƙiƙai ko da abai a nan baya daidai da uba kamar yadda muka yi bayani don bai hana su uba kuma na hana su وليس حكم الجد معهم حكم الأرض hukuncin kaka tare da yan uwa ba ɗaya ne da hukuncin uba tare da yan uwa ba la'annan abba domin shi uba ya haɗe buhun ijima'an duk duniyar musulunci an jima'i cewa uba na hana ɗan uwa gado ko yawa ma'an da ilin ililihi domin tuyan uwa in ɗan uwansu ya mutu suka ce ba mai gado ta hanyar hanya sun za su samu gado ta hanyar uba to yana nan sai masu waiki hajjun irmani fahuwa asmaru minu tun da uba na nan to ainihin shi ne dan ya fi su kusa da shi su sun hada tsarko ɗaya ne da mahaifa daya ko tsarko ɗaya kawai ga da abai shi ko uba jini shi ne don haka ya fi su kusa da shi ba za su yi gado ba wani jaddu yi ƙasi mugu. kaka zai ce dama ni abokin ku ne sai ya shiga cikin su a yaba bebeniya yi sa saboda suna daidai da shi ne a darajar gado filkurbi wajen kusantar shi da mamaci kaka bai sami darajar ya gaji jikansa ba sai ta hanyar ɗa uban mamaci ‘yan uwa ba su samu darajar su gaji ɗan uwansu ba sai ta hanyar uban mamaci ke dogulan ku ɗaya wajen kusanta la'annar jadda wal ikwa yadluna ila al-mayyit bil afl domin kaka da yan uwa duka sun gangamo su gaji mamaki ne ta hanyar ma uba فلذلك يقاتلونه على تفصيل dan haka sukan shiga yakan shiga cikin su ya ce kai a haza kawai kowa ya kwashi shi ma akwai dogon bayani in lokaci ya yi za mu yi na zan yi bayani da wasu fayaji hukumuhu wa hukumuhu za mu zo mu yi bayanin hukuncin kakanin ya haɗu da ‘yan uwa dalla-dalla ai aljaddu wal ikhwa mukammilan wadihan fil halati wato bayani wanda yake kamili bayyananne a kan waɗannan hali kullu ha ba'ada zikr al-hajmi bayan mun bayanin wage hana wani gano hani na a tashe ka daga kaso mai yawa zuwa da ɗan mitsulu ko hani na an hana ka ba za ka gani komai ba kun wannan shine matsala na farko da ake bambanta uba da kaka wato inda uba ya haɗu da 'yan uwa kaka ya haɗu da yan uwa akwai su da bambance bambance a matsalar saniya matsala ta biyu ihdar waini ɗaya daga cikin nau'in gadon da akan ce gamawai ne ya abawa ne wa zaune shi ne lokacin da aka sami iyaye biyu dalili mutum ya mutu ya bar mace ta mutu ta bar mijinta da mahaifanta kun san an kira shi ihidar gamawai ne saboda kamar aka kamuɗe kaka abuwan uwa sai a ce a ba ta sulusi amma sulusi baki sai a ba ta sulusi ta ci sulusi bayan za mu tuna mun yi bayani al-fuhudul muqaddara fi kitabillahi tattajin sai muka ce malamai sun kara da na bakwai shine al-fulkul baki ta addu'ar lil-qur'ani domin idan kuwa da uba ɗaya bari kuwa ana ba ta sulusu jami'al mara. sulusu jami'in ilma ake ba ta uba kuma sulubani to a lokacin da ya zan cewa akwai mata sai a ba ta tulun baki ya ce za a ba ta tulun amma tulun baki shi ne rabanta a wannan nau'in gado inda akwai dole a fi da mace mijinta ya mutu ba to ɗaya bisa hudurin nan an ba wa mace sai a ce doke ma ɗauki daidai ne da matan aure kaga yin raguwar uku ne shine kulu ba baki kaga kamar an mace ɗan rudi ne aka ce ke ga sulusinki amma sulusu jami'ul mal da sulusul baki eh, ba da fafin zauki bayan an fitar da bene a da za a ba matan ko mijin duk ba bambanci bayan akusul ab misilaiha mahaifi shi zai nunka ta shine misilaiha kwatankwacin mabanta biyu walau na wajen al'adbi da a ce a matsayin uban nan fi hajjaddun kaka ke wannan matsayi Ka kana lil'ummi ma'ahu sulub jami'il mal kuwa a nan za a ba ta sulisi ne na kan dukiyar gaba daya domin shi kaka ba kai tsaye ke da dangantaka da jikan shi ba dangantakarsa ta hanyar uban wato ɗan da ya haifa ne ita ko dangantakanta kai tsaye ne ita ta yi wa hamluhu wa fisaluhu na shahara saboda haka ba za a ba shi ƙarfin uba a nan ba wannan ita ce matsala ta biyu haka ne ko Salisa المسألة الثالثة ثانية ne Dama miji ne ko mata ce ta mutu aka bar miji ko miji ne ya mutu ya bar mata dukkan wajja ce shi yasa yake ne wahiyar abawa ne wa zauja? fa inda mutum ya mutu ya bar iyayensa biyu da matansa ko matansa da abin ɗaya ne lil'ummi fiha aizan sulusul baƙi wa anan za a ba ta sulusin abin da ya yi saura ne bayan an fidda faralin mai rabo wato miji kenan ba da rukun zaujaki bayan rukunin matar wato matar ko matar a nan miji ne ya mutu a na farko kuma matar ce ta mutu walau kana fiha badal al-ab da ake canji aka samu ba uba ne da uwa ba jaddu kaka ne da uwa to kana lil'um ma'ahu sulusu jami'il mali aw sulusul jami'i aida da uwa za a ba ta sulisin dukiyar ne gaba daya shi yasa idan matar ce ta mutu za a kasa dukiyar shida sai a ba miji kashi uku sai a ba uwa kashi biyu an ba ta sulusu jami'il mali sai a ba kaka kashi daya wanda da uba ne kuma ba kaka ba idan aka ba miji kashi biyu afuwan in aka ba miji rabi to rabin nan za a kasa uku ne a ba uwa kashi ɗaya uba kashi biyu saboda haka in aka kasa shida za a ba miji kashi uku a ba uwa kashi ɗaya a ba uba kashi biyu an ba ta a sulusul baƙi idan mata ce idan kuma miji ne ya mutu ya bar matarsa da iyayen kaga za a sake kasa wannan dukiya har yanzu gida hudu a ba mata kashi daya a ba uwa kashi ɗaya sulfur baki ne uba kuma ya kwashi kashi biyu to amma in muka koma aka ce yau uwa ce da kaka to shi kenan ya mutu mata ce ta bar wane mijinta da uwa da kaka to shi kenan a nan miji na da rabin dukiya uwa tana da sulusi na jami'il mal saboda haka in aka kasa shida sai a ba uwa kashi sai a ba miji kashi uku sai a ba uwa kashi biyu sai a ba kaka kashi daya shi kenan idan kuma matacce mijin ne ya mutu ya bar mata da uwa da kaka to nan ma uwa tana da kashi sulusu jami'il mali ne mata tana da kashi ɗaya bisa hudu ko mata abinda ya saura na kaka shine muka ce uku ya dace da hudu ne a sha biyu rabo yau sai an kai shi sha biyu idan aka kasa sha biyu sai a ce to uwa an yi sau hudu ne uku ya ba mu sha biyu ga kashi hudu ta kwashe kashi hudu ke kuma mace mata kenan ko ke kuma an yi sau uku ne ko mata aka samu sha biyu da hudunki to kwashi kashi uku an kwashe bakwai saura biyar sai a ce dattije ga biyar shi nan ah, فليس الجد شبيها بالاب اودنا مسالولي da muka ambata kaka ba daidai ke da uba ko bai kama da uba ba fi misli hadhihi a cikin kwatan irin waɗannan mas'aloli guda uku la'annahu yasawi fi idla'ihi ila almayyit bi nafsi domin bai yi daidai da mahaifi ba wajen gangara kai tsaye alaƙarsa da mamaki shi uba da kansa ne yake da alaƙa ƙullalliya ta jini da mamaki shi ko kaka sai an sami wasita shi ne ɗan shi sannan jikan shi don haka aka samu waɗannan bambance-bambance wa wallahu ta'ala a adawa a Adamu, ya mana abu ya ce idan mutum ya saba yi da dare bayan ya zafi da wasu uku da rikin da mutane amma sai ya masu wasu wata rana don haka sai ya yi shafa iya lokutan bayan sallar ba الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم أكرمنا bacci ya rinjaye shi ko wani dalili bai samu yi ba to lokacin da ake salatu zuha da hanki kenan idan ya yi kamar wanda ya yi cikin dare ne insha Allah amma ga wanda ya saba irin wannan laluran da aka ambata na bacci ya kwace masa ya saba yana tashi uku ko wani na dare bai tashi ba ba wanda bai saba ba ya ce ba shi shafari da wutari da walha a a sai dai ka yi sallan walha salatul na, wallahu a'lam wannan yake cewa malam da Allah bai da kan ne a zai kwanta bai kwanta ba a sai sai ya yayi jarfa a ba da gaske ba ne idan ka dubi bayanan da malamai suka yi a jirgin lissamaha malin bin ruwayin ya ruwaito malin bin ruwayin ya zauna da annabi sallallahu alaihi wa sallam ɗan kwanaki ne wanda mai wuce sha ta ko ishirin ba shi ya ruwaito jirgin lissamaha don haka malamai suke saɓani a kai kamar usaimin ma shi ya shiga akan cewa ba za a yi ba domin sahabban da suka rayu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara da shekaru ba su suka ruwaito ba shi kuma ya zo a karshen rayuwar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam don haka yake da fahimtar cewa ga wanda ya manyanta ko wani lalura ta rashin lafiya shi yake yin wannan jirsa amma dai inda annabi ya yi masharunki ya ce ba za ka yi mu'amada ga wanda ka ga yana yi ba amma a ce bi sallan manzon allah haka ya yi to da an sa ta fama ko A Limamul albani allah ya ji kansa da kana da tarfi ka san tufafi salatin nabi kala uku ne wanda shi imamun albani ya rubuta da hannunsa akwai asulu tufafi salatin nabi mujallabi uku ne sai tufafi salatin nabi bai kai ma mujallabi ɗaya na asulun tufafi tufafi salatin nabi ba sannan talhis sifatin salatin nabi na shi albanin Allah ya ji kansa a ciki talhisin in kana da shi wanda shi ya yi domin a talhisin nashi ya yi manuniya cewa akwai wanda ya yi talhi amma ya zafa ba ya ce ɓarawan ilimi ne kuma haramun ne <laughs> to in kana da sa, ya tsarama ce kwarai da gaske a mukaddima ya yi bayanin cewa Abinda yake hukuni ne zan ambata kai tsaye abinda yake sanadi ne ko wajibi zan ambata sanadi da wajibi na duk ɗaya ne istilahi ne na fuka ha'u kawai abinda yake suna ko mustahabi zan ambata amma abinda ka ji na yi shiru to ban iya tantance matsayinsa ba suna ne ko wajibi sai in shiru a kai to in ka je wajen da lukusan da ya yi maganar listi'aha za ka gaye shi in kana da wannan talbisin wanda shi ya yi to ka je ka duba za ka ga wannan in sha Allah saboda haka ba wannan maganar ba haka yake ba kawai dai wanda ya yi ba za ka ce don mai yi ba wanda bai yi ba ba za ka ce don mai bai yi ba shi yasa ibini taimiya yake cewa in kai sallah da wanda ke jin sabil istihara ko ba ka ganin yi sai ka yi in ka yi da wanda baya yi ko ka ganin ko kana ganin yi sai ka bi shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila imam li yutamma wallahu a'lam wa alaikum assalam musharaka mm. ga ɗan uwa Mm-mm. ai yanzu kawai ana son a nuna mana akwai bambanci tsakanin kowa da kaka in wannan yanayi ya same amma lokacin da menene gadon kaka idan ya tamayya da yamuwa za a zo a yi bayanin shi dalla-dalla a nan gaba ina allah na gane abin da kake nufi e nan ya baka haske ne kawai cewa akwai bambanci tsakanin uba da kaka a lokacin da suka haɗu da 'yan uwa 'yan uwan nan shaƙiƙai ne ko da abai ne akwai bambanci to a mai bambanci bai da ƙarfi kamar na uba bai hana su gado a lokacin da uba yana hana su gani to menene halayen kaka tare da yan uwa sai ce ku tare mu gaba in muka zo maganan gadon kaka jilla-jilla in ya haɗu da yan uwa za ku ji matakan da zai gado ha an ce ya ɗauki sudin ko ya ɗauki sulusul baki ko ya shiga ya tarayya da yan uwa ko zai dauki sudusi ɗaya bisa shida na dukiya sai zan yan uwan mutum biyu ne ya ha ma abokinku ne zan bada cikin nan ya fi mashi riba yana da zaɓi a'a yan wannan sun kai dozin an gane ai sun kai dozin sai ja ya ha duk ko haba ku bani na tsoho ya gaba ya bai yara fi hayaniyansu a kasa shi da abashi kashi ɗaya ya kwashi su kuma kashi biyar ɗin su mai da shi sha biyu su kowa ya ɗauki daidai saboda haka yana da yanci amfanin ilimi kenan kaga yana da ilimi sai ce ga wanda ya zaɓa wanda ya ga ya ji mashi tsoka idan kuma jahili ne Allah ya sawake su suna da ilimi sai su kasa yadda zai musu ba su ce kaka ga naka ko ba su laifi ba wa ce kai nemi ilimi eh? lauya zai dauka ko in dai da mai gogadar saboda haka lauya sai ya fit da shi a to ai wajibi ne sai sun mashi bayani <laughs> kama za su yi ba <laughs> inda sun za su mutu nema ai su suke so wannan dama dai ya kau tuntuni Allah ya sauke Allah ka yi mana muwafaka Allah ka sa mu yi daidai Allah ka yafe mana kuskuren ka ba mu ikon fahimtar kuskuren ka ba mu ikon gyarawa Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da abin da lafiya za ta ci na halal Allah muna roƙon ka raba mu barin dukkan fitina ka raba mu barin dukkan bala'i ka kaɗe dukkan musiba barin mu duk inda ta taso Allah ka biya bukatun dukkan mai bukata a cikinmu Allah ka raba kowa da damuwarsa cututtukan da ke bibiyanmu Allah ka haba mu da shi wanda muka sani da wanda ba mu sani ba marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya waɗanda suke sun riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta mu in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da kalmar shahada wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu